جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الجنتين نزما تبتا زاسو جيكا ƙoramu suna gudana a ƙasan gine-ginensu da bishiyoyinsu suna da dukkan abin da ran suke sha'awa a cikin waɗannan aljannatai na abinci da abin sha'awa da sauransu da irin wannan sakamakon da aka saka wa masu tsoron Allah cikin al'ummar annabi Muhammad ne za a saka wa masu tsoron Allah a cikin al'ummomin da suka gabata.